الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سادوا الدرسي cikin darussan littafin al-Muharrar fil Hadith wallafar Muhammad ibn Abdul Hadi al-maqdisi Allah ya rahama a gare shi a wannan masallaci albarka masallacin Anas bin Malik a Bauchi darasi na 68 69 yau ɗaya ga watan Sha'ban shekara ta biyar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wato nawa sha ɗaya ga watan biyu ko sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya nan ba kuma ta ba a cikin babul adan hadisi ɗaya rage mana wanda aka karanta ba mu samu damar yin sharhin sa ba ko za mu karanta sannan mu shiga babi na gaba da yardar Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه باب شروط الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه واللفظ لمسلم بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce hadisi na 196 ko وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أنه قال شواياتي ya rasulallah ya ce da manzan Allah ya ma'aikin Allah ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama limamin mutanena ka sa in zama shugaba a cikin jama'ata qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bishi anta imamuhum an aka ka zama limamin su waqtadi bi adhafihim don haka kai kuma kai koyi da mafi raunin cikinsu wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra kuma ka ɗauki ladani amma ladanin da baya karɓar albashi ko lada akan ladancinsa rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa nasa'i wal hakim wa qala al ala shartin muslim hadisi ne ingantacce bisa shartin sahihu muslim wa fi riwayatin anna akhira ma ahida ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya shi Uthman ibn Abi al-As cewa yayi abu na ƙarshe da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na abin da na karba a wurinsa shine an da mu'adhdhinan shine in riƙi ladanin da la ya kudu ala azanihi ajira wanda baya karɓar lada akan kiran sallansa rawahu ibn majah wa tirmidhi wa hassana wannan hadisi dai kamar yadda aka ji shi mun ji kalmar ij'alni imama qaumi ko ya san wannan ma'anar ka sanya ni in zama limamin mutanena. ai ij'alni imamahum a ummuhum fi sala yace anta imamuhum imana ja'altuka imaman lahum kama talabt waqtadi bi ad'afihim kai kuma in ka zo wato su suna bin ka kai kuma kana bin su haka abin yake cycle responsibility sallah kenan su suna bin ka ba za su yi ruku'u ba sai kayi ba za su yi sallama ba sai kayi amma kai kuma ka rinka bin su kana la'akari da ya mai raunin su sai ka rinka yin sallah ka wajen tsayinta da gadartarta daidai da gwargwadon mutanen da suke da rauni a ciki gwargwadon yawan yadda za ka rinka daɗewa a sallah wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adanihi ajra kuma ka ɗauki ladanin da baya karɓa bi mana baya tambaya a bashi la ya'khudhu bi la yas'alu ba ma'anarsa cewa ko da an bashi kyauta ba zai karɓa ba a'a shi ba zai tambaya ya ce sai an biya shi ya yi ba akwai bambanci tsakanin yana karɓa idan an bashi kyauta da kuma yana matsawa akan dole a bashi ba a bashi ba zai bari sannan wata ce ƙarshen abin da dole sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ladanci cewa idan zan ɗauki ladan in ɗauki ladanin da zai yi kiran sallah saboda Allah wani hadisi ya inganta kamar yadda aka ji alhamsa ne suka rawaito shi kuma ɗan cikin malaman hadisi kuma an ji wanda ya rawaito hadisin nan sahabin ne Uthman ibn Abdul As wato Uthman Abu Abdullah Uthman ibn Abdul As ibn Bishr al-Thaqafi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ta'if ya taho shi da mutanensa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kansu suka karɓi musulunci lokacin yana ɗan shekara ta yana ɗan shekara sha bakwai shekara ta shida ke kuma suna cikin waɗanda suka ci albarkacin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawan fatansa lokacin da ya je ta'if aka masa wulaƙanci aka masa kora aka masa rotse amma sai ya ce baya fatar a halaka su a bar su ta yiwu ko da mutum ɗaya ne zai taso daga cikin tsatsonsu wanda zai yi imani da Allah ba zai yi shirka da ku da Allah ba sai gashi tun yana da ransa Allah ya nuna masa sakamakon haƙuri haƙurin da ya ba a halaka su ba yafe wanda ya musu sai sa Allah ya sa ya cika a kansu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai suka zo da kansu suka kawo cappa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka karɓi musulunci akwai dattijai a cikinsu shine karamin to amma shi da yazo zo sai ya zauna bayan an karɓi musulunci sai ya zauna a garin madina sai ya koyi karatun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ibnu ka'ab malamin qur'ani ya koya masa karatu kuma yana da basira kuma yana da sa mai da hankali sai zama ya iya qur'ani ga abin da ya koya na sunna daidai gwargwado ga shi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi daidai gwargwado sai shi ya rasulullahi zan koma gida gidan nan kuma ka sani kana da bukatar wakilin da zai ce aka aiki kana da bukatar wanda zai jagoranci mutane a kan suka ce ba wai yayi haka ne saboda kwaɗayin samun matsayi yayi haka ne saboda dalilai da yawa na farko ya san ya cancanta to kana iya faɗa ij'alni ala khaza'inil ard ij'alni imama qaumi kai da kanka ka nema idan ka san ka cancanta kuma in baka yi hakan ba za a ba wa wanda bai cancanta ba idan kuna da yawa wanda kuka cancanta kuma ka san za a ba ɗaya ne to ba sai ka nema ba ka bari a ba duk wanda Allah ya bawa amma kai ka san ka fi cancanta idan kuma ka bari za a ba wa wanda bai cancanta ba ko kuma ana neman wane ne ya cancanta sai ka kawo kanka ka ce kai ka cancanta saboda kar a sha wahala wajen neman tun daga shi kaiya an fahimta amma asalinsa a shari'ar musulunci ba a zuwa neman matsayi ko na addini ko na rayuwa mutum baya kai kansa ya ce dole sai an bashi ta yadda idan ba a bashi baransa zai ɓaci ko ran magoya bayansa su ɓaci a'a sai dai mutum ya bari idan an gan cancanta sai a bashi amma in mutum ya san idan bai yi hakan ba ba za a gane ba to sai ya gaba to sai ya faɗa in ya koma gari su ta yi su naɗa shi a tunda sun san shine gogaggen cikin su amma shi ya fi so manzon Allah ya naɗa shi ij'alni imama qaumi kun gane hikimar sa in ya je hau kujeran zai ce ga ni nan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya naɗa ne akan kujeran nan shi yasa ya ce anta imamuhum kai ne limamin mutanenka kaga abin da yake nema kenan kuma ya samu kuma sai zama ma kuma shine gwamna saboda tsarin zamanin sahabbai in haka yi liman a to na kuma gwamna ai liman ya fi wahala na fata an fahimta za ka da aka shi ne shi kenan kuma gwamna dole aka naɗa shi a matsayin da mutane na harkar addini Daga in ne iya zama muku amintacce a addini to min babu aula amintacce kuma a duniya don na duniya kuwa ma zai iya na addini shine ba kowa zai iya ba to wannan naɗi kuwa sai zama ya tabbata akai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati Abubakar ma ya zo ya bar shi har ya wafati Umar ya zo ya yi shekara biyu sai aka ce sai aka ce da shi muna baka shawara yanzu akwai babban Usman ibn Abil As ya goge koda Ya ya jima yana yi kin yana matashi kuma ya saba da mutanensa mutanen suna son sa suna bashi haɗin kai don haka ya ci nasarori da yawa a harkar addini da harkar siyasa shi ya kamata ka kai wurin sai ce ni ba zan iya cire mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa shi da kansa ba kuma abubakar ya gan shi bai cire shi ba ya ce ni son sa amma in ce na cire shi aka ce to ai transfer ne ya ce ni dai ba zan iya ba sai ya dabara sai ce to shi bai cire shi ba amma ya ƙara masa ƙasashe guda biyu sai ba shi ƙasar Oman ta yanzu da ƙasar Bahrain sai ce duka ya zama shine zai rika overseeing ɗinsu kuma gashi yana rike da ɗa'ib ɗin nasa amma wannan ya sa dolensa sai ya tashi ya je Bahrain amma dai shi ba zai ce na cire ka ba ina fata an gane to shikenan sai aka ba shawara sai aka ce tunda ya maka aka kai kuma ka tashi ka koma can tunda ya fi girma kuma challenges in can ya fi yawa kuma can an fi samun sabbin musulunta nan kuma ka riga ka gina su ka naɗa mukaddashi kawai da zama a nan amma baka sauka ba gaba ɗaya amma ka naɗa shi kai kuma sai ka je can ka kula shikenan sai haka to Allah ya ba su fasaha ta iya mulki da shi da ƙaninsa Baka da ya zo sai ya naɗa kanin sai ya ce kai ka tafi Oman ka rike mu kai kuma mu kadda shi ka tsaya a nan ni kuma bari in je Bahrain duka kuma ku rika mu report. An fahimta? Don haka ya zama ɗaya daga cikin ƙwararru a cikin harka ta amana da iya shugabanci da iya siyasa da kuma gogewa akan harkar addini. Usman ibn Abil As kenan ya rasu shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara yarda a gare shi da dukkan sahabbai to shine anan yake cewa da ni da sauran tawaga ta mun zo tawaga ta jama'ar garinmu mun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka karɓi musulunci sai na ce da shi ya rasulallah ka naɗa ni limamin mutane anan ne malamai suke cewa daga cikin fa'idoji akan wannan hadisi ya halatta mutum ya nemi matsayi idan matsayin na farko ya cancanta na biyu kuma wato yana da tabbacin cewa zai iya abin kirki an fahimta zai iya aikin don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wusi da al’amur ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a ba a so mutum ya karɓi abin ya san bai cancanta ba ko kai ka nada shi ka san bai cancanta ba sannan kuma ya zama wato ba harka bace ta competition harka ce ta cancanta ba wai kuna takara kai da wani kai da wani kai da wani dole yana jawo gaba da hayaniya a wa yafi cancanta shikenan an fahimta ko sannan kuma malamai suka ce idan mutum ya tabbatar da cewa abin da zai yi mai kyau ne ba ka manufarsa ba wani abu ba ne da ya zama self-centered ba kansa yake tuna ba yana tuna ƙwayowarsa da gwanintarsa za ta taimaki addini za ta taimaki al'ummarsa da gaske kuma tsakaninsa da Allah ba wai abin da zai faɗa farau-farau ba har tsakaninsa da Allah ya san manufar mai kyau ne to ya tashi ya gwagwarmaya ya nema shi yasa ya ce ij'alni imama qaumi sannan malamai suka ce idan ka iya ko ka kware kana da wata dama to ka fara da gida shi ta ce ij'alni imama ƙaunini mutane na nake so duk inda zaka ka nemi wani matsayi ka koma gida ka gyara gida ya fi akan ka je ka yi a waje idan dai gida bai gyaru ba to ka fara da gida amma idan gida ya gyaru shikenan sai ka je ko'ina, ina kuna fahimta zuwa da ya gyara gida shi yasa waɗansu har su aka hango cewa ya cancanta a kai shi wani wurin ma amma baka fara koyo a gida ba to yana da wahala kuma ka je ka koya a wani wuri an fahimta sannan wani yana nuna kishin ƙasa da kishin al'umma da kishin jama'arka ij'alni imama qaumi kar a bar mun gida ya zama matsala da ya ga dama tun da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma garin su ya zauna da zama wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wanne fi masa fifiko ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi amma Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai dace wa mu'minai duk su watsi a ja taro a wuri guda a'a mutane su koma gida su karantar da gida sai ya haƙura da zama da jin daɗin zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙara ilimi dan abin da aka samu a koma gida a karantar sai koma garin su to sai malamai suka ce da ka je kai ta ƙarin ilimi da kuma iya abin da ka sani ka haƙura da sauran ka zo ka karantar da mutane a gida idan babu wani wanne ne ya fi lada aka ce ka dawo ka karantar da gida ya fi ɗan iya abin da ka sani saboda ka je kai ta tara ka zama babban malami lokacin kuma ka tsufa ba za a iya amfana da kai ba ko ka je ka gama tara ilimin kuma ba za ka iya dawowa ba sai can su riƙe ka gida kuma ba su samu ba ana fahimta da kyau shi yasa za ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kishin ƙasa Allah ne ya umarce shi akan ya bar Makka shi yasa da ya zo fita ya ce ni har yanzu na fi son garin mu inda ba don kora ta aka yi bada ba zan bar nan garin ba kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da alkawari akan gida da tuna gida yana duk lokacin da wani ya zo daga Makka sai ya rinka tambayar sa ya wuri kaza ya wuri kaza ana bashi yana kewar Makka shi yasa ko bai samu dama ya sake shigowa garin ba fa tun da ya tafi sai da ya kai shekara goma an gane a'a sai eh sai lokacin da a'a ba shekara goma sai da aka yi fatu makka kafin ya samu dama ya sake shiga garin amma ya zo yana so ya shiga yana ɗokin ya shiga garin amma fitinar da aka yi sai ta sa bai samu daman ya shiga ba har mafarki yana yi laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid harama insha Allah ce za ku shiga ai Allah ya muku alkawari Allah zai cika wannan alkawarin amma ba yanzu ba haka ya hakure ya koma ana fahimta sannan a cikin nan muna fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtadi bi ad'afihim kai koyi da mafi rauninsu ya nuna yana ɗaya daga cikin fiƙihun limanci shine su suna bin ka kai maka riƙa bin su idan mabiyanka a bayanka matasa ne masu ƙarfin jiki irinka sai ka yi sallah irin naka idan dukansu masu rauni ne to ka yi sallah irin tasu kar ka sa irin taka a ciki idan tsaka-tsaki ne akwai waɗansu akwai waɗansu to ka fi fifita wanda suka fi raunin karka la'akari da majority ba magana waqtadi bi ad'afihi idan tsohon cikin su mutum ɗaya ne shi zaka rinka la'akari ana fahimta idan mace tana baya a cikin su ba ita ma tana da rauni ba ita ma tana da haƙƙi shine ad'afihi wannan shine zaka gane daga yanayin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba tsawaita sallar sallar asuba amma wata rana saboda wata mata ɗanta yana ta kuka a baya sai ya yi amfani da wannan abin da ya koyar ɗin ka ji tausayin mai raunin cikinsu sai ya ji tausayin wannan matar da ɗanta yake ta kuka ba za ta taɓa samun nutsuwa ba kuma ita ma tana son jam'i ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wal asri a sallar asuba kai mutane suna jin sanyi ana ruwa wani dattijon yana ta kaki yana jin fitsari da ƙyar ya fito sallah baya so a ce ya yi shekara saba'in tamanin yana sallah yau a ce bai fito ba ya fito kai kuma ka ɗigo yasin kuma kana so sai ka gama wani yasin kuma yana dattijo a gefe ai yasin ɗinka shine ka sallame shi kawai wal'adi ya ce rabaha ka samu ka yi ka gama ka sallami irin waɗannan mutanen sai ka samu lada a wurin Allah in kana so daga bayan an gama sai ka ta tilawarka ina fata ana fahimta da kyau sannan kuma idan kuma matasa ne a bayanka masu ƙarfi masu jini a jika kamar annabi sallallahu alaihi wasallam an fito da mutane masu jini a jika ana maganar tafiya yaƙi ne ma amma a sallan magariba sai da yi suratul araf gaba ɗaya kaga har isharar ta shigo ana yi ai saboda wannan sun fito da gaske za a je aiki ne to sai a dan jijjiga su tun daga nan an fahimta wannan shi ne fiqhun sallah tadi bi ad'afihi rika lura annabi sallallahu alaihi wasallama anan yayi la'akari da shekarunsa ne shi yasa ya gaya masa wannan inda dattijo yake nadawa ba bukatan sai an gaya masa haka amma matashi ne dan shekara sha bakwai za a ja naɗa shi liman ka san dole sai an ja masa kunne shi yasa yan kwamitin masallacin ku kula da limamin ku wallahi irin matasan nan ku gaya masa kuna zuwa ku buɗe wannan hadisi ku ce ga ta malam waqtadi bi adafihim eh kuma a cikin mu yan kwamiti da sauran mutane masu zuwa sallar nan akwai irin su wani akwai irin su wani mutum yana fara zuwa baka ce waqtadi a adafihim malam a fassara mana wannan hadisi in ya fassara yi aiki da shi don na san irin kuma ta sa yan suratul baqara nan yawa ku rika kulawa da irin wannan don Allah in ka dauka kai kana ta tunani ka ji dadin qira'a kana ta yi kana a'a su kuma da duk kira'an ba daɗin ta suke ji ba suna so su ga an sun koya ne a yi ruku'u a yi sujada ina fata an fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattakhid mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra sannan gari ila danin da baya tambayar a biya shi akan ladancinsa wannan hadisin ya nuna cewa asalin aikin ladanci a musulunci aiki ne na tabarru'i saboda Allah ake sannan wannan hadisi ya nuna cewa wato baya halatta mutum ya zo a yi ciniki da shi akan maganar lalanci yana ce kaza za a biya ni a'a yana ce musu murya ta fa irin ta kaza ne gaskiya ni ba zan yarda da wannan ko kuma ya ji ba shi bebe ce to gaskiya ban da sallar asuba a'a ba maganar ciniki a harkar karantar da addini da kuma yin aiki na addini ƙulla as'alukum alaihi ajra sa'annan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa yana da kyau a samu sa bakin liman a wurin zaben ladan shi yasa annabi ya ce masa "Wa wattakhid mu'adhdhinan shi yasa wasu malamai suka ce liman ba shi ya kamata ya zabi waye ladanin da yake so amma ba lalle bane ana iya samun wasu su shiga yan kwamiti da sauran masu bada shawara amma ya zama akwai fahimta tsakanin liman da ladan in babu fahimta tsakanin za a samu matsala ba eh, liman ya zai ce a tayar ladan ya ce ba za a tayar ba lokaci bai yi ba kuma ku rasa yadda za ku yi da su yawwa ko ladan liman yana hango shi ya fara alwala sai tashi ta da iqama ce tafaddal kuma ka san mutane dama suna ganin za a ka dama sauri suke sai a jawo rigima a masallacin shi yasa a samu fahimta mai kyau tsakanin liman da na'ibi liman da lada in ka sa aka samu matsala tsakanin liman da na'ibi to za a samu matsala a masallacinka <laughs> in aka samu matsala tsakanin liman da ladan za a iya samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taqi mu'addina la ya'khudhu ala adanihi ajra malamai sun tattauna al'amuran da suka shafi addini ya halatta a bada wani abu kuma a karba ya ce la ya hudu ala ya ajra shin ko sadaka ko kyauta aka bashi bai halatta ya karba ba yana ladan ko yana liman ballantana malamin islamiya ballantana mai wa'azi shine malamai suka ce dukkan harka ta addini asalinta Na la yuqadu alaiha aji ba a karɓar lada a kai lada irin ta aikin ƙodago dukkansu kar mutum ya zama sana'arsa wadda da ita zai iya cewa wannan ita ce sana'arta, ya zama harka ce ta maganar addini harkar addini asalin ta lada a wurin Allah yake don haka ne idan mutum za a naɗa shi liman kuma akwai albashin da za su biya wa liman idan za a naɗa shi ladan kuma akwai albashin da aka wayewa ladan zai yi koyarwar haddar ƙur'ani ko ta islamiyya akwai albashin da ake biya ko zai wa'azi da karantarwa kuma akwai albashin da ake biya to zan manufarsa ba wannan abun bane shi saboda Allah zai yi wannan abun sai zama idan an bashi mukafa'a ce amma ya zama yana da sana'a kuna fahimta yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne shugaban masu wa'azi ba me sana'arsa wa'azi ne sana'arsa ba shi bane sana'ar cin abincinsa amma idan aka bashi kyauta yana matsayinsa akan kujerarsa yana karba ko baya karba yana karba wannan kyautar da aka bashi ana bashi don shi sunansa ne ko don shi rasulullahi don shi rasulullahi ne suke bashi kyauta ai saboda matsayinsa ne shi ba zai ci daka ba amma zai iya cin kyauta amma ba don wannan yake yi ba idan aka bashi fa biha wa ni'mat idan ba a bashi ba ba zai sa ya rage lokaci ko ya ƙara ba an gane ko an zauna ce duk watsi <laughs> ba za a yi karatun ba yana babbata a ce me ya faru ce ba za a faɗa ba an gane to amma kuma yana da kyau malamai suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku mai kyau kuma ku masa mai kyau duk wanda ya zo kiran sallah ya ɗauke muku wani nauyi ne da tayu a ka yake a daidai lokacin da ka je kana sana'ar ka kana neman kuɗi shi ma inda wurin ya zo da ya samu wannan kuɗin ko ma fiye da naka sai ya bari sai ya zo yana tare maka wani abu na addini to kai kuma ɗiba daga wannan abun da shi ya sadaukar da lokacinsa saboda ya tare muku wani abu na addini sai ka je ka bashi yana muku limanci yana muku ladanci yana karantar muku da yana karantar muku da yara duk wannan abun yana da bukatar mukafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya abun kirki ku saka masa akwai abun kirkin da ya wuce mutum ya maka harkar addini yana nema ya rage maka ɗawainiya akan yadda zaka samu lahira to wannan yana da bukatar ku kyautata masa in kun kyautata masa za ku samu lada amma ba wajibi ne shi kuma ya tsaya akan dole sai an bashi in ba a bashi ba kuma sai ya ɗaga jijiyar waya ko ce zai sauka akan kujerar marowata a duk abin bai kai haka ba an fahimta shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin akhadtu li a'mal da kuma amiltu li akhud akhadtu li a'mal da amiltu li akhud akhadtu li a'mal shine na karba ne don ya karfafa mun gwiwa in ƙara in ci gaba da aikatawa ashe mutane suna appreciating ina karantar musu da 'ya'ya ashe mutane suna jin daɗi ina musu kiran sallah ashe mutane suna jin daɗin limancin da nake yi sai aka baka abu kaza aka baka sutura aka baka abun hawa aka baka gida sai ka gode wa Allah sai ka ƙara ƙaimi wannan mukafa'a ce amma idan kana yi ne don a biya ka ba an biya ka bane don ka ƙara yi dama don a biya ka kake ta yanda za a iya yin yajin aiki idan yi ba idan ba a baka ba ko za ka iya tutsu ko ka riƙa makara haka kawai an fahimta to wannan shi kuma sai ya zama laifi ne shine ya zama amiltu li an gane bambancin to wannan a takaice shine hadisin nan na Usman ibn Abil As malam ya ce babu shurutis salah babi akan shurutus sala shurut jam'i ne na ashar ashar da hausa shine sharaɗi jam'insa shine sharuɗai ko sharuɗa as-salatu kuma an santa haka babu shuruɗi sala babin sharuɗan sala wannan babi zai karantar da mu menene sharuɗa na sallah to me ake nufi da sharuɗa ashar a lugar larabci shine al'alama addallatu ala shay ala wujudihi aw adamihi shine ashar jam'in sa shine shurut ko ashrab ko shara'ib fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashratuha ay alamatuha baka sharadi shine abin da yake zuwa kafin abu ya zo wanda idan bai zo din ba to abin ba zai inganta ba ko ya zo wannan shine ma'anan sharadi bari mu rufe kuɗan ji wani bayani na usulul fiqh akan waɗannan kalmomi guda da kuke ji guda hudu kuna jin ana ce sababin abu kaza kuna ji ana ce sharaɗin abu kaza kuna ji ana ce rukunin abu kaza kuna jin ana faɗan mahaɗin abu kaza sababin abu kaza shine sabab me ya jawo abu sharaɗin abu kaza shine ashar shine menene sharaɗin da sai ya tabbata kafin abun ya tabbata rukuni shine rukun. shine abin da dole sai an same shi kafin abun a ce ma yana nan Zaka shi ɗin shi ne abin abin shi ne shi. Sannan abu na uku na hudu na ƙarshe shi ne mahani, almani mai hanawa, wanda an samu abin amma saboda ya zo to an hana abin ya yi aiki ko an hana shi inganci. Waɗanda abubuwa guda hudu bari ku ji su. A sabab a wurin malaman usul shine ma yalzamu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladam kharij almahiyya abinda ake nufi da sababi shine abinda idan ya samu abin ya samu amma samuwarsa ba shi yake tabbatar da samuwar abun ba amma a wajen abun yake kun ji wannan bari mu ɗan gaba shi kuma ashar shine ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujudu wala adam shine abinda idan ba a same shi ba ba za a samu abun ba amma ko an same shi ba shi yake nuna dole abun ya samu ba ko kar ya samu kun ji wannan ku gaba sai kuma arrukun ma zamu min wujudihi wujudun wa min adamihi adam dakhil mahiya. mahiyya bambancinsa da asharf Aida, a sabab shine wancan kharijal mahiya wannan kuma dakhilul mahiya abinda dole sai an same shi kafin abin ya samu idan kuma aka rasa shi to abin an rasa shi amma a cikin abin yake wancan kuma mun ce amma a wajen abin yake sana na karshe shine almani ma yalzamu min wujudihi hil'adam. ولا يلزم من عدمه al'adam shine abinda idan an same shi to an rasa wani abu amma kuma rashin samun san kuma ba shi yake tabbatar da rashin samuwan abun ba wannan shine al'adam an shine almani wannan abin da nayi ta faɗa kuna ji kamar zaurance sai na yi misali za ku gane yadda zai fito zakka menene sababin da zai sa a ce akwai batun zakka shi da kuɗi an gane shi ne mene kuɗi menene sharaɗi kun ji wannan sababi shi ne mene shi ne abin da idan bai samu ba to abin ma gaba ɗaya babu shi don in babu kuɗi a zama maganar zaka? babu sai mu je gaba sharadi kuma shine abinda idan ba a same shi ba to abin ko ya zo ba zai samu ba shi da akwai kuɗi amma dole sai kuɗin sai ya cika nisabi kuma sai ya shekara ga kuɗi nan ya kai zakka a nisabi amma bai kai shekara ba akwai zakka ga kuɗi nan ya shekara amma bai kai nisabi ba akwai zakka babu wannan shi ne sharaɗi kuna fahimta idan muka je gaba sai rukuni an fahimta rukuni shi ne shi abin da kansa baka shi wannan kuɗin kowane irin kuɗi ne kuɗi da yake iya zama kuɗin da akwai zakka shi ne kuɗi asali tsaba ko dabbobi ko kayan amfanin gona ko kuma kayan kasuwanci haka ne wannan abin rukuni ne ai sannan waye zai ba da zakar dole sai an sami mai shi ai abinda babu mai shi wannan mai shi din shine rukunin ana fahimta don haka ga kudin ga mai bayarwa ga wanda za a bawa wayannan su ne rukunai sai sun haɗu kafin a ce akwai ana akwai harkar zakka sannan abu na ƙarshe shine almani'u shine abinda ga kuɗin ga mai zakan ga mai karɓa ya zo ga mai bayarwa ya zo amma akwai almani'u shine abin da zai hana sai zama mai wannan kuɗin kuma ba musulmi ba ne ko kuma wanda ko kuma wanda za a ba wanda zai ba da kuɗi shi kuma ana bin sa bashin da ya fi ƙarfin wannan ne sabin a wurin malaman da suke gani bashi yana hana zaka ana fahimta kun gane wannan misalin bari ba ku misalin da ba saɓani a ciki menene sababin gado sababin cin gado a sababin da zai sa a ce ka ci gadon wani shi na ce kana da dangantaka da shi ai haka ne ko dangantaka shi ne sababin in ba dangantaka magana ai bata taso ba kaga idan babu shi babu zancen abin wannan shi ne amma shi a waje yake dangantaka ai bata shigo cikin asalin rabon gadon ba yana wadda ne wannan shine kharijul mahiyya sannan menene sharadi kuma na gado ha sharadi shine a tabbatar da cewa wanda za a ci gadon sar ga kuɗi nan amma me shi kuma yana da rai za a ci gado don idan sharadi bai tabbata ba ba maganan gado a ana fahimta sannan abu na gaba shine wato rukuni rukuni kuwa shine mai shine mai cin gado da kudin duwai na abubuwan dole zama suna nan a ƙasa su ne rukunan gadon sannan abu na ƙarshe shine almaniya ga kudi yana nan ga masu cin gado ga shi an zo raba gado ga komi da komi amma kuma sai aka samu sanadiyar mutuwar mai gadon wanda ya mutum shi wannan magajin shi ya kashe shi ɗansa ne amma shi ya dalilin mutuwar ubansa zai ci wannan shi ne albani'u ya tare bayan komi ya cika an fahimta waka waɗannan bayanan da kuka ji su ne bambanci tsakanin sabab da a da da al rukun da kuma almani bari mu dawo cikin gida abin da komi sauki akan ne sallah menene sababin da ke jawo a yi sallah Shi ne lokaci ya yi. an gane Allah ce wa aqimus salata ka karanta wa aqimus salata Allah ce a yi sallah kuma lokacin karfe 11 na rana ne wace sallah ka yi ga waƙin salata amma mai babu sababin da zai sa a yi sallah don haka lokacin waƙin salata bai yi ba sai an kira sallah an fahimta Allah ya ce a yi azumin ramalana ramalana in bata zo ba za a yi azumin Baka sababin ne mai lokacin yin abin ya zo. Yanzu wanda duk ya yi azumi a yanzu ya fara kayansa na Ramalana da zai zo saura wata ɗaya, za a karɓa? Saboda babu sababin da zai sa a ce a yi. Abu na biyu shine sharaɗi. Sharaɗin sallah ne mene? Babba daga ciki shi ne mai? tsarki ga lokaci ya yi gashi an kira sallah kuma kana so ka yi sallah amma ma yalzamu min adamihi al-adam ay min wujudihi al-adam ay ma yalzamu min adamihi al-adam idan dai babu shi to babu idan babu tsarki ba sallah haka dole sai ka yi sallah shi ne hadisin farko da zamu karanta nan. sharadi kenan ko abu na uku shine me rukuni haka zo sallah menene rukuni tsayuwa wa qumu lillahi qanitin uwar warka'u sujada wasjudu an gane ko yi sallama wannan ne rukunai ka su a gine a cikin sallar suke ko a waje su ne rukuni sharaɗi a cike yake ko a waje a waje shine sharaɗi sababi fa a waje sai kuma almani'u Allah ya ce a yi sallah kuma lokaci ya yi, kuma gashi tayi alola ta gama komai ta zo ta fara sallah sai haila ta zo za ta yi sallah ba za ta yi sallah wannan shine almani kun gane su guda guda hudun nan to duk wannan duka mun yi muqaddima ne akan babu shuruɗi sala babin sharuɗan sallah yanzu kowa ya gane sharuɗa sharuɗan sallah a wurin malamai wanda suka haɗa su gaba ɗaya suka ce guda tara ne wanda suka tsuke suka ce guda bakwai wanda suka haɗa su gaba ɗaya suka ce al-islam العقل التمييز طهارة الحدث طهارة الخبر دخول الوقت ستر العورة استقبال القبلة النية غدانا kenan guda tara a wurin wanda suka buɗaɗa su a wurin malamai da suka tsuke kuma sai suka cire duhulul waqt suka ce wannan ba sharadi bane sabab ne sannan suka cire anniya suka ce wannan rukuni ne an fahimta sai zama sharuɗan sallah guda nawa guda bakwai aka yi ittifaki a kansu na farko shine mutum ya zama musulmi wanda ba kafiri ba idan ya yi sallah za a karɓa ba za a karɓa ba a wanda ba musulmi ba idan ya yi sallah za a karɓa ba za a karɓa ba saboda Allah madaukin sarki ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu inda aka samu shirka a ciki to sallan ma babu ita ke an fahimta aka sai mutum ya zama yana da imani musulmi ne kafin ya yi sallah shi yasa kuma idan ya yi sallah shi ba musulmi ba ma za a karɓa ba shi yasa Allah ce su ma kansu kuma kar a musu sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri babban dalili shine Allah ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi haka idan ba za ka karɓa musu nafaqatuhum ba min babi aula ba za ka karɓa musu sallah sannan ƙarin dalili akan shine idan mutum yayi sallah alhali shi ba musulmi bane to Allah ya ce ba zai karɓa ba la in ashrakta la yahbatanna amalu wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura ya allazina amanu atiu Allah wa atiu rasul wala tubtilu a'malakum kar ku bata haka mutum yana yin kafirci to aikin sa ya baci an gane ko dalika bi annahum karihu ma nazzala Allah fa ahbata a'malahum sannan na biyu shine al'aql mutum ya zama yana da hankali wanda bai da hankali bai da sallah an gane ke sa wanda hankalin sai gushe ya fita a cikin hayyacinsa sai daga baya ya dawo ya farka ya warke ya dawo mai hankali to ba sai ya rama wancan sallan ba an gane shi yasa waɗannan sharuɗa da kuka ji muna magana sun kasu kashi biyu ne akwai sharku wujub akwai kuma sharku siha shuruɗu siha shine sharaɗin da ke da alaƙa da bawan shuruɗu wujub shine sharaɗin da bai da alaƙa da shi sharaɗin siha shine sharaɗin da aka ɗora akan idan kayi kafin a karɓa sai kana da tsarki kafin a karba an fahimta sannan kuma sai ka fuskanci alƙibla kafin a karba sannan sai ka suturci al'aura kafin a karba wannan duka shurutu mene shurutu siha amma akwai shurutu wujub hankali ba sharfi sai ba ba abin nan sharadi na wujud ne da kuma siha an fahimta ba amma ɗora maka kamar sallar ba shi ta dan kankanin yaron da bai ma ya zama mumayyiz ba da an bi sallah sallah ya ce a umarci su fara sallah daga shekara bakwai wanda yake ƙasa da shekara bakwai bai zama mumayyiz ba wannan babu sharɗin wujub a kansa kuma in bai da hankali babu ma sharɗi siha an fahimta ba ma a kirka ta ba a matsayin a matsayin me a matsayin sallar da a sanadiyar ta za a iya za a iya gina lada da alhaki saboda dama ba a dora masa yi ba an fahimci wannan da kyau sannan abu na gaba shine wato a saturul aura wannan za mu zo mu ji a nan gaba suturta al'aura istiqbalul qibla a kalli alqibla za mu zo mu ji a nan gaba sannan kuma tsarki shi kuma shine hadisin da yanzu aka fara karantawa an fahimta malai an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta ya Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah baya kalbar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi sai yayi alwala muttafaq alaihi Bukhari da Muslim sun yi tarayya wajen fitar da shi wallaf da Muslim na al-Imam Muslim mun ji wane ne Abu Huraira a baya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karɓan sallan waninku ba wai ba wai daya mutum daya ba dukkan ku ko ma waye yayi sallah Allah ba zai karba ba idan ahdatha idan har alularsa ta warware yayi hadasi kenan hadasi din nan babba ko karami idan dai mutum bai da tsarki na hadasi hadas kuma mun yi bayani a baya a cikin kitabut tahara akan me ake nufi da shi shi na abinda bahaushe yake cewa kari a ce mutum yana da janaba ko kuma wato bai da alola ya karya alolansa ta hanyar bayan gida ko bawali kaga janaba sai an yi wanka bayan gida ko bawali sai an yi tsarki an gane to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ya tawabba har sai yayi alola bi ma'ana sai tsarkinsa ya kai ga ba wai wanka kaɗai ba ma har alola ma sai ya zama yana da shi kafin a karɓi sallarsa wannan hadisi ya nuna mana cewa tsarki sharadi ne kenan babban dalilin kawo wannan hadisin anan kenan tsarki menene sharadi a cikin sallah duk mutumin da ya sallah bai da tsarki sallarsa ba ta yi ba kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa yin tsarki kafin a yi sallah wajibi ne shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum sannan a can gaba ya ce auja a ahadun minkum min al qaidi kaga dole idan mutum ya karya alola aula mastumin nisa ko ya karya wanka fataharu ko fantasilu dole sai mutum ya yi wanka an gane ko hatta tahtasilu wa in kuntum junuban kuma fataharu. sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ko mutum ya yi to ya yi aikin banza ne Allah ba zai karɓa ba abubuwan da suke hana Allah ya karbi abu idan an yi abubuwa guda biyu ne abu na farko karya sharaɗi abu na farko mene karya sharaɗi sharaɗi ba shine muka ji an ce ma yalzamu min adami hil adam ba wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam shine abin da idan aka rasa shi to babu abu amma don an same shi kuma ba zai zama dole an samu yanzu sallah ba za ta samu ba sai da tsarki don haka tsarki sharaɗin meye salla ne amma daga an samu tsarki an samu sallah a sai an yi sallar don haka karka ɗauka wai don an ce tsarki shine sharaɗi in kai tsarkin an tsaya a can a'a la yalzamu min wujudihi wujudun baya sa wai don an samu tsarkin kuma ya zama an samu sallah saboda tsarkin ba a nan za a tsaya ba tsarkin hanya ce ta zuwa sallah idan baka bi ta wannan hanyar ba babu sallah amma ko ka biyo hanyar idan baka yi sallah ba kuma babu sallah ana ganewa <clears throat> don haka ɗaya daga cikin abin da ke hana Allah ba zai karɓi sallah ba shine idan sharaɗi bai cika ba idan mutum ya yi sallah bai suturta al'aura ba sa ba ta yi ba idan mutum ya yi sallah bai fuskanci alƙibla ba sa ba ta yi ba idan mutum ya yi sallah babu tsarki sallah sallah wannan da mene ne shauƙa kuma akwai mun kuma da alhazai da ba sharaɗi ya rusa ba shine mutum kuma yayi abin da yake iya sa sallan min haisu za tu ha, za iya ce ta yi, amma shi kuma Allah baya son irin na wane saboda wane yayi abu kaza sai a samu mani kun tuna da mani sharadi ya cika sababi ya cika rukuni ya cika amma akwai mani sai Allah ya ce ba zai karba ba saboda mani shine kamar fa'in annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka kuna fahimta ko da bai gaskata ya je wajen boka da zaɓin ransa ba don dole a kai shi ba to zai yi sallah kwana arba'in ba za a karɓa ba ya nuna cewa shi bai cancanci a karɓi sallarsa bane shi yasa Allah ba zai karɓa ba ya rusa sharadi ne ya rusa rukuni ya rusa sababi me ya jawo Mania. an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawma zai kwana 40 yana sallah ba za a karɓa ba kuma dole sai yayi sallah in bai yi ba kuma sai a kama shi da laifin wancan kuma da laifin kin yin sallah in kuma ya yi sallah sai a kama shi da laifin wancan kadai amma ba za a kama shi da laifin rashin yin sallah ba saboda sallah tana jawo sikeli ya cika sai a kiba sai a kiba shi saboda kar ya cika masa sikeli na fata an fahimta bai kafurta ba tunda bai gaskata shi ba idan kika raka wata wurin boka ko kai ka raka wani sai ka je ashe haka ne bokan yake dawa kawai ka gani ne kai ba baka gaskata ba sai ka dawo to za ka yi sallah kwana arba'in ba karba ba idan kuma ka gaskata shi ko ka tambaye shi ko da bai baka magani ko lakari ka zo ka sa ba nan kuma ka kafirta daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji shi shi ya faɗa man ataka hinan aw arrafan saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gada bambancin don haka idan aka zama sai zama ba za a karɓa ba ba ko don da babu sharadi ba amma anan nan ba za a karɓa ba ne da ya kubar Allah salata ahadikum idan ahdasa saboda ne saboda an samu rashin sharadi an fahimta ko sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa duk wanda ya tuna cewa ya yi hadasi ko da yaushe ne amma kuma ya sallah aka to ya koma ya je ya sake sallah ya koma ya je ya sake tsarki kafin ya yi sallah idan da asuba da ka tashi kana da janaba sai ka manta kana da janaba sai kai sallah asuba kai sallah kai sallah azhar kai la'asar kai magariba kai isha sai ka zo zaka kwanta sai ka tuna ai ka tashi da janaba na yi wanka eh na yi wanka amma wankan ofis ne wankan zuwa makaranta ne ai ban yi wankan janaba ba ni ban ma san ban ma tuna da janaba ba sai yanzu ka tuna to wannan sallolin duk ba su yi ba saboda la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda sai ka tashi ka yi wanka sai ka yi sallar asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i saboda dama ba ka yi su ba saboda la yaqbalu Allahu an fahimci wannan haka idan ka idar da sallah sai ka tuna baka da alwala to shi ma sallarka ba ta yi ba sai ka je ka sake alola sannan kuma daga baya ka zo ka sake sallah an fahimci wannan amma hadasi kashi biyu ne hadasi kashi biyu akwai alhadasul akbar akwai al'asghar akwai babba akwai karami al'akbar shine wanda ba walola kawai za ka yi ba ka karka je hatta ya tawadda a'a hatta ya tasi saboda Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahar ya ce kuma hatta ta tasi wancan sai an wanka amma idan karami ne to idan aka yi alwala kawai shi idan har da bawali sai an yi tsarki wannan duk mun koyar a cikin kitabul tahara amma an gane sannan akwai hadasi akwai kuma khabar alkhabar shine kazanta kazanta ka taka kafarka kazanta ta fi tsari ko najasa ya taba jikinka ko inda za ka yi sallah ko ya taba tufafinka to wannan shi kuma sai an wanke amma shi idan har ka riga ka yi sallar daga baya ka tuna to nan ba sai ka sake ba amma idan ka tuna kana cikin sallar sai ka tsaya sai ka je ka wanke idan a hula ne ko a babbar riga sai ka cire ka ci gaba da sallar idan a safa ne sai ka cire ko a takalmi sai ka cire ko a kan buzu sai ka sauka a kai amma idan ba zai yiwu ba a cire a yi sai dai a tsaya to sai ka tsaya sai ka je ka wanke ka dawo ka sake amma idan ka riga ka yi sallah ya wuce an fahimci wannan sai abu na ƙarshe shine idan kuma ka yi na alolan kai baka da alola kuma baka da ko baka da jaraba sai ka zo ka ja mutane sallah sai ka zo ka tuna cewa ai akwai baka da tsarki kai wannan sallah to mun ce sallar ka sai ka sake a baya ko to sallar ma mun kafa shi wannan ba sai sun sake ko ka zo ka gaya musu an yi sallama ya ka tashi ka ce jama'a za mu sake sallah saboda alola ta ƙare ya kuce ya kuce masa kai ka jiyo mu kan mun yi sallah tsaf saboda mu muna da tsarki saboda la yaqbalu Allahu salata ahadikum sai kuma ahadikum kana da tsarki wannan shine ahadikum sai je ya duk wanda ya sallah ya tuna cewa yana da janaba yana da waye yana da mutane ba ma sai ya kowa ba ya je wankansa ko ya alolarsa salon alum ya zai ya kafara ya sake sallah duk waɗanda suka bi shi sallar su ta yi an gane bambancin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh